وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake titin Kilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa, a wannan wata mai albarma na Ramadan Yau yaumuna yini na goma sha biyu daga yininnikan wannan wata mai alfarma na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. muna karatu a cikin surata faha kuma jiya mun tsaya a akan aya ta 35 yau insha Allah za mu ɗora daga kan aya ta shida daga cikin ayoyin wannan sura ta faha ita ce kuma ayar da alaramma ya karanto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta qala qad utita su'laka ya Musa Allah ta'ala ya ce da Musa an baka su'laka as-su'lu guda al-mas'ulu ma guda ashur yana cewa as-su'ulu shine al-mas'ulu da haka su'ulaka mas'ulaka abin da ka roka sa'ala ya roka yas'al yana roka fa huwa sa'ilu mai roko al-mas'ulu abin roko an gane Allah ce to duk ababan da ka roka an baka tun daga can da ce rabbi shirah li sadri ya Allah ka buɗa min kirjina wanda mun yi bayanin buɗe kirji yana ku dauke da abu biyu abu na farko Allah ya buɗe kirjinsa domin ya fahimci abin da za a bashi na wahayi abu na biyu Allah ya buɗe kirjinsa ma'ana Allah ya karfafa zuciyarsa domin tsarin samun jarantar da zai iya tsayawa gaban Fir'auna ya isar masa da wannan sako to duk wannan yana cikin rabbi shila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kuma ka sauƙaƙa min al'amarina dukkan al'amari wahala gare shi sai idan Allah ya sauƙaƙa shi to ya ce ya Allah ka sauƙaƙa min al'amarina wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani kuma ya roki Allah ya cire masa wannan kulli dake ga harshen sa wanda ke sa bai iya yin magana da yawa ko ko bai iya yin magana a fahimce shi nan take ya roki Allah ya warware mushi ita wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli kuma ka sanya min mataimaki daga dangina waɗannan sune abubuwan da ya roka sai Allah ya ce kad utita su'ulaka ya Musa mun baka duk abin da ka roka ya Musa daga cikin magabata wannan cewa da annabi Musa ya roƙi ƙari akan haka ma duk da Allah ya bashi duk wanda ya nuna maka matsayin annabawa a gurin Allah da yanda Allah ke karban addu'a su da yanda Allah ke biya musu bukatun su idan sun roke shi sai Allah ya ce ai bayan haka ma wala qad mananna alayka marratan ukhra ai kafin wannan ma mun yi ta ni'imomi da yawa a gare ka wannan ba ita bace ta farko kafin wannan mun yi baiwa mun yi baiwa daban-daban daban a gare ka daga ciki ga su sai Allah ya ce id auhayna ila ummika ma yuha mun yi bayo a gare ka yayin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda muka yi wahayi da shi irin wannan wahayi da Allah ke cewa yayi zuwa ga waɗanda ba annabawa ba kamar da muka gani anan kaga mahaifiyar annabi Musa ba annabi bace Allah ya ce iz auhaina ila ummika hakanan Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan Allah ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma cewa ka riki gida akan duwatsu da tsaunuka kaga kudan zuma ba annabi bane amma Allah ya ce yayi wahayi zuwa gare shi dan haka Allah yakan yi wahayi zuwa ga waɗanda ba annabawa ba to amma wannan wahayi shi yake fassarawa da ilhama shine Allah ya kimsa musu a rayuwa yin abubuwa kamar yadda Allah ya kimsa mu kowace rayuwa da kowace irin dabba irin yanda za ta yi rayuwarta da kuma yanda za ta samu abincinta da yanda za ta gina gidanta Allah ya kimsa mu kowace dabba irin wannan to duk wannan na daga cikin wahayi to Allah ya mata wahayi yace iz awhayna ila ummika ma yuha mun yi ni'ima a gare ka tun kana jariri yayin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi da abin da aka yi wahayi da shi wannan Allah ya nuna mana abin da ya kebance shi da shi ne amma yana an ni'imomi na wanda ya masa tare da sauran jama'a kaga suna da yawa ni'imar eh, samar da shi shi kansa kaga samarwa ni'ima ce Allah ya masa ni'ima ya samar da shi Allah ya bashi rayuwa ga ni'ima ce Allah ta'ala ya bashi iska ya bashi duk wani abu wanda yake tarayya da wasa ce anan Allah yana nuna masa irin ni'imomi da ya keɓance shi da su shine ce iz auhayna ila ummika ma yuha an niqdhi fihi fil ta'ud cewa ki jefa shi shine iqdhi fihi iqdhif fi'il al-amri ne na qazafa qazafa ya jefa iqdhif ka je ba idan ta mace kake umarni sai ka ce shi ne ka ce an iqdhifi saboda mace ake umarni umarnin da aka wahayin da aka mata shine faqd iqdhifihi hifin tabuti ki jefa cikin akwati shi ne tabuti yace eh, an iqdhifihi fi tabut faqd fihi fil yam shi kuma wannan hidin yana koma ga shi tabuti din shi yana Musa ki ke jefa cikin tabuti shi ne akwati shi kuma akwatin ki jefa shi cikin ruwa ruwan kogi eh, ruwan kogi da muke jefa akwatin cikin ruwan kogi sai shiga abin da zai faru Allah ya ce falyulqihi al-yammu bis-sahil al-yammu shine ruwa ruwan kogi falyulqi mu lura da wannan ibara fi'il al-mudari ne yulqi kuma lamun ta shige shi fal wannan lamun din ita ake kira lamul amri ita ke sauya fi'ilul mudari ya da ma'ana amri kamar da Allah ke cewa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kaga li yunfiq fi'ilul amri ne amma lamul amri ta shiga fi'ilul mudari ya lamul amri sai zama me sai zama umarnin ah, ma'anarsa umarni Liyon liyunfiq zo sa'atin min sa'ati mana Allah yana umarni ga ma'abocin yalwa ya ciyar daga yalwarsa kaga kenan fi'il muzari idan lamul amri ta shige shi sai ba da ma'anar amri to haka nan shi ma fi'il amri ne Allah ya ce falyulqihi al-yammu bis kaga nan umarni ne ake mawa ake makoki wannan yana nuna maka Allah ke da iko kowa ma yana ba umarni ya dauka ba sai mutane ba hatta ruwa Allah zai masa umarni ga umarni Allah yana wa ruwa cewa ya masa umarni falyulqihi lalle ya je ya jefa shi misahili a tudu da ka ga shi ruwa yana daukan umarni daga Allah wannan yana nuna maka Allah shi ke da cikakken iko ya ga ya miki ke ga yanda zaki yi ke na ki kisashi akwati ki akwatin ki jefa cikin ruwa ke na ki umarnin da aka miki kenan shi kuma ruwa Allah ya masa nashi umarnin shine falyulqihi al-yammu bis-sahil shi wannan ruwa ya je jefa shi a sahil akan tudu idan ya haka ga abin da zai faru a gadan Allah yana nuna mata kudurarsa da imansa ya sa ya bata da sannan ya ga mata yadda za ta yi da dan kuma yadda za ta yi da dan ya gaya mata iko na shi ke ga da zaki ruwa shi ma Allah ya masa umarni ga abin da zai yi sannan kuma bayan wannan Allah ya nuna mata kuma ya san gaibi ya san duk abin da zai faru da haka ruwan zai an batun a ce wai ruwan ya bi umarnin Allah ko bai bi ba ta taso ba Allah ya riga ya umarni an gama zai yiwa a ce Allah ya bar ruwa umarni kuma ya saba umarnin Allah to da haka dauki kawai an riga an gama ruwan nan ya je ya aikata wannan umarni ya jefa shi tudu sai me zai faru kuma ga abin da zai biyo baya kaga wannan ilmul gaibi ba wanda ya sani sai shi yace ya khudhu aduwwun li wa aduwwun la haka ne ko falyulqi al-yawma bis ya ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la wanda zai dauke shi shine makiyina ko makiyinsa Haka wannan maganar ba za ta sanya murna ga uwa da ba a ce ai danki zai fada kan makiyi shi zai fada hannun makiyi shi kaga me yake nufi kenan ya halaka da an ce ka fada hannun makiyin ka ka halaka Allah ya ce to zai fada hannun makiyayi na kuma makiyinsa kaga kenan halaka ta zo to wanda yake duka wannan Allah dan ya nuna mata kudirarsa da ikonsa da ya so tun da yawa ruwa umarni har ruwa ya kai shi guri kaza da ya so zai karkata ruwan ya kai shi can gurin masoyin Allah wanda zai rike shi to Allah dan ya nuna ikonsa yana da iko hatta ga makiyin nasa ma shi ke sarrafa shi shi ke sa yadda yake so sai ya kaddara makiyin nashin ne zai dauke shi kuma shi zai rike shi haka Allah ya kaddara baya kaunar Allah baya kaunar Annabi Musa amma kuma shi zai rike shi saboda Allah haka ya tsara kuma ba wanda ya isa ya daga daga tsarin Allah wannan iko kenan na Allah sai Allah ya ce akhuzhu aduwwul li wa aduwwul la kaga ita ba za ta shi haka ba tunda wannan da an ce ya dauke abu ya dauki danka makiyinka ya dauki danka shikenan ka san ya halaka sai Allah ya kwantar mata da hankali ya kwantar mata da rai sai ya mata wa alqaitu alayka mahabbatan minni yace sai na jefa maka mahabba kauna daga gare ni kaga wannan yazo jerin ni'imar da Allah yake ga yawa Annabi Musa yayi masa ni'imomi kafin ya masa wannan ni'ima ta ansa tambayoyin da ya abubuwan da ya roka Allah ya biya masa bukata kafin nan ma ya masa ni'ima a lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi sun zo kamar yadda kissa take sananne a gurin ku fir'auna ya suna tattaunawa ana bada da labari sai aka ba da labarin ai an ce lalle cikin bani isra'ila nan tabbas a ciki za a samu dan da mulkin fir'auna zai kare a hannunsa kuma an ce bokayensa ne ma suka gaya masa wannan to kaga bokaye da masu sun yi imani da bokaye sannan kuma boka ba da yawa ba san tabbatar masa lalle ƙarshen mulkin sa a hannun wani yaro ne daga cikin waɗannan bayan nan da suke bautarwa a cikinsu za a haifi yaron da shi zai sanadiyar rushewar mulkin sa sai shi to bari ya ɗauki mataki mataki shine daga yau duk dan da aka haifa to a shi kaga ko anan ya riga yayi failure tunda bai da ilimi ba wanda ya san gaibu sai Allah tana iya yiwa kafin ma ya bada umarnin an riga an haifa dan ya riga ya tsira daga yanka kaga da tana yiwa to amma duk da haka shi bai sace dai ya dauki dokar da ya dauka duk dan da aka haifa a kashe shi saboda gudun kada a samu wannan da guda daya yasa ai ta kashe ƴaƴan bani Isra'ila in dai namiji ne a kashe shi tunda an ce mishi wanda zai yi masa wannan abu namiji ne ba mace ba to da ka su mata ba su da matsala amma namiji in dai aka haifa namiji to ya tafi sai aka yi haka aka dade sai aka ce mishi to akwai fa matsala domin yanzu abin da muke lura da shi shine kaga manyan nan su ba suke kuma suke jibantar duk wani aiki na wahala da hidima da ɗawainiya ta bani Isra'ila suke yi yanzu kuma duk wanda suke girma su ba suke yi su mutu sannan babu yara da ke maye gurbin su wanda za su ɗauki ɗawainiyar wannan aiki to da haka akwai yiwuwar nan gaba kaɗan tsofaffin su ƙare kuma babu masu ɗaukan aiki kaga dole aikin zai dawo kan mu da aka mai cece shawara sai aka yi shawara aka ce to yanzu a raba shekara shekara idan wannan shekarar an haifi ɗa namiji sai a bar shi duk wanda aka haifa wannan shekara a gyale shi duk wanda aka haifa shekara mai zuwa sai a kai shi kaga ko nan yayi wauta saboda bai da masaniya a shekarar da zai bari za a haifi yaron ko ko a wacce shekara sai zaman ya sa a yi ta kashewa wacce shekarar a shekarar da ya bari ana aka haifi yaron kuma ya kubuta ya rayu kuma ya abin da zai kaga duk wannan abu ne na rashin hankali duk abin da ba ka da ilimi a kai to iyaka kai ta bige bige cikin duhu shi na aka ci gaba da haka Allah da hikima su domin Allah ya nuna masa da dukkan mutane cewa dukkan al'amura a hannunsa sai Allah ya kaddara a shekarar da ake rayarwa shekarar da ba a kashewa sai Allah ya kaddara a haifa annabi Haruna wannan shekarar sai aka haifa annabi Haruna sai annabi Haruna ya fito lafiya lobe da matsala saboda shekarar da ya fito ba shekarar yanka ba ce sai Allah ya kaddare shi wanda ake gudun a samu din sai Allah ya kaddare a shekarar yankan Allah zai samar da shi kuma ya kubutar da shi kaga wanda shi da iko da ya so tun an yi an gama ba za su sani ba ma an same shi kamar yadda aka samar da Haruna to amma Allah sai nufin a shekarar yankan zai samu da Annabi Musa kuma ya samar da shi kuma ya gaya wa uwarsa ga yadda za yi kuma har aka yi haka Allah ya ce kuma zai faɗa hannun makiyina ko makiyarsa yace kuma wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka kauna daga gare ni wasu malaman fasara sun ce ba wanda zai gaishe ba ce ya kaunace shi wasu kuma suka ce kauna ce Allah ya sanya musu ga Fir'auna da mutanansa da matar Fir'auna ya zama na suna da tsananin kauna ga Annabi Musa alaihi salam to wannan hikima ce ta Allah wannan kaunar za ta sa ba za su kashe shi ba to haka Allah ta'ala ya tsara al'amuransa duk wanda Allah yana gaya masa bai wanda ya gare shi kafin wannan biya masa wannan kafin ansa tambaya sai ya ce أرجعناك إلى أمك كي تقر أعينها ce wali tusna'a ala aini kuma domin a rayar da kai a tarbiyyantar da kai akan ido na mana akan gani na da lura ta. zan lura da kai yadda za a lura da tarbiyyantar da kai a rayar da kai shine tusna'a kaga tusna'a fi'ilun ne mudari'un lima lam yusamma bin lima lam yusamma sana'a ya san'anta ya kera abu sai a ce sana'a kaza yasna'u yana sana'antawa yana kera abu haka nan idan mabni malami yusamma fa'iluhu ne yusna'u ko tusna'u ana kera shi ana sana'antawa to da haka nan sai Allah ta'ala ya amfani da wannan kalma ta kerawa yi amfani da ita ga tarbiyyantarwa da haka yana yake tarbiyyantar da mutum da lura da shi da ba shi abinci da lura da lafiyarsa da makwanci da menene har yaro ya girma to wannan ita ce sana'a shine tusna'a din an gane ko ma'ana za a tarbiyyantar da kai ta hanyar baka abinci matsuguni tufafi lura da kai ɗawainiyarka har ka taso shine tusna Allah ce duk waɗannan abubuwan za su gudana akan ido na ma'ana bisa lura ta da kuma eh, gudanarwa ta Allah shi zai tsara yadda duk waɗannan abubuwan za su gudana kaga duka wannan na da karkashin baiwar da Allah ya wa annabi Musa da yace kad mananna alayka marratan ukhra to gashi yace if tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yaqulu haka nan nayi baiwa a gare ka a yayin da yar uwanka ta tafi take cewa da waɗanda na jibunta musu rukunka sune aduwi wa aduwul lak sai ta tafi gurin su tana cewa shin ba zan nuna muku wasu family wani gida wanda za su iya renan muku shi ba saboda daga cikin hikima ta Allah da Allah yake so ya dawo da annabi Musa ga mahaifiyarsa sai Allah ya sa duk matar da aka kawo masa ta shayar da shi ba ta shayar da shi haka da ya zo ita matar fir'auna ta gaba abin da take so kamar wannan yaro Allah ya sanya mata kaunar shi bata taba kaunar wani abu a rayuwarta kamar yadda ta kaunaci annabi Musa ba ko da mayanka suka ji labarin cewa ai gashi an samu wani da an kawo shi gurin mata Fir'auna suka zo akan ta ba su jariri ta yanka ta ce a wannan jariri za ta nemi mai gidanta ya bar mata shi domin tana kaunar shi mai gidanta ya zo ta tambaye shi ta Allah tana so ya bar mata wannan da domin wannan da ta yiwu ya zama qurratu ainin li wa ta yiwu ya zama cewa dadin rai gare ni da kai Alwayar malaman tafsiri suka ce ayace ce sai dai gare ki ni kan ba gare ni ba shi ne wa Abdullahi dan Abbas ko daga cikin magabata yake cewa da ya yadda cewa daɗin rai ne gare shi to ya zama daɗin rai gare shi cewa to amma in yadda da haka sai bai zama daɗin rai gare shi ba sai zama daɗin rai gare ta ita kadai to da haka yace to ya bar mata shi kenan sai ta sa cikin manya-manya da matan ministocin Fir'auna da waye a kawo mata wanda wannan zai karbi nonon ta ya sha kowace ce ta zo ta sa musu nono mai karba har hankalin mata fir'auna ya tashi ta ji tsoron kada ya zo rashin abinci ya halaka shi sai ta ce to abu ta kasuwa a je a yi shela ga ɗa na matar fir'auna tana neman mai shayarwa da za ta shayar mata da ɗa ta bashi kuɗi nan ma fa mata suka dinga da fifi? kowace tana fatan ya zama da ita za ta dace da wannan matsayi za ta shayar da dan matar fir'auna ana haka ita ma ya daidai wannan lokaci yar uwar annabi Musa ta halarci wannan wuri sai ta ce musu ai ita ko ta san wani gida wanda sun iya shayarwa kuma suna da nasiha suna da kyakkyawan mu'amala wanda za su tausaya ma yaran nan ta ce in kun yarda zan kai a nan wata ruwaya ta ce suka ce to a watakila dai kin san iyayen yaran in ba haka ba ya za a yi kice masu nasiha masu kaza duk yanda aka yi kin san iyayen sai ta ce a'a abin da yasa ta ce kaza saboda ta san mutanen suna da tausayi abin da yasa ta ce kaza saboda kaza shikenan ta ja su ta kai su har gidan uwar annabi Musa ta ce wannan matar babu dan da aka kawo mata shayarwa ba a ji dadin sa ba shikenan ana ba shi tana karba shi tana kama mai nono a baki sai ya kama shi sai mata Fir'auna ta yi murna ta ji daɗi ta ce to yanzu da take so za ta ɗauke ta haya aikin ta kawai ta dinga shayar mata da wannan jariri za ta kai ta gidan Fir'auna a sauke ta a bene a zaunar da ita a gidan sarki aikin ta kawai shayar mata da jariri sai ta ce a gaskiya ita ba za ta iya barin ƴaƴanta ba domin tana da 'ya'ya da waye da waye idan ta tafi shayar mata da ɗa to ita na ta ƴaƴan za su salwanta Na ga sai dai hikimar da za ta mata ta bar mata shi ita za ta rike mata ɗanta da amana duk lokacin da ta tashi neman ɗanta ta zo ta isko ta za ta ba ta ɗanta ta duba dai ta ga ba yadda za ta ce to shikenan ta bar mata shi ta je ta lura da shi za ta dinga zuwa tana ganin irin luran da za ta dinga mata da shi kuma za ta dinga biyan ta duk wata ga kuɗin da za a biya ta da shayarwa kaga hikima ta Allah sai ga shi tana shayar da ɗanta kuma ana biyan ta ita da take neman yadda za ta rike ɗanta ya zauna a hannunta tana jin tsoro da fargaba har ta tura shi ruwa sai ga shi Allah ya dawo mata da shi tare da riba da za ta shahada shi bulus yanzu kuma har da riba haka ta shahada shi duka wannan dan Allah ya nuna musu yana da iko kuma riban nan daga gidan makiyin nasa ake kawo ribar a mata haka duk wannan hikima ce ta Allah da yadda Allah shi kadai ke tsara abu yanda yake so shi sa Allah ya ce istamshi uktuka fa taqulu hal adullukum ala man yaqulu farajana ka ila ka sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kaga wannan ni'ima ce Allah na ka shigar masa karkashin walakad mananna alayka marratan ukhra yace muka dawo da kai ga mahaifiyarka kai ta qarra ainuha domin ta samu dadin idanuwa ta samu jin dadi hankalinta ya kwanta zuciyarta ta nutsu cewa danta na raye ita babban abu da take bukata a rayuwarta cewa danta na raye bai halaka ba sannan kuma bugu da ƙari gashi ya dawo hannunta ita za ta ci gaba da shayar da shi da lura da shi sannan kuma kare za a dinga biyan ta kuɗin lura da shi Allah ya ce to muka dawo da kai gurin mahaifiyarka kai ta karra ainuha wala ta hazana kada ta yi bakin ciki domin tunda ta jefa ka take cikin tashin hankali da bakin ciki wani yanayi ka shiga shin ruwa ya tafi da kai ya halaka ka ko ko wata dabba daga cikin dabbobin ruwa sun fasa akwatin sun kai gare ka irin waɗannan sake-sake ne duk su suke damunta suke sanya mata bakin ciki a zuciya Allah ce to sai ya dawo mata da kai dawo mata da kai domin wannan bakin ciki na ce tafi wannan kenan wannan ita ma ni'ima ce Allah ya maka to ga wata Allah na ta jero masa karkashin walaqad mananna alayka marratan ukhra sai yace kuma wa qatalta nafsan ka min al kuma ka kashe rai shine dan mun fir'auna da ya dan kabilan mutanen fir'auna da ya kashe wanda yazo iskoshi suna fada tare da ba Isra'ila dan uwansa sai ba Isra'ilan ya nemi Annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa akan wannan dan dangin Fir'auna sai annabi Musa alaihi salam ya tashi ya taimaka mashi ya bigi wannan dan mutanen Fir'auna sai ya mutu nan take shi kana aka tafi mutanen Fir'auna suka ga gawa dan uwansu amma ba san wanda ya kashe shi ba kuma ga shi a yankin Isra'iliyawa dan haka babban abin tuhuma shine bani Isra'ila su suka kashe shi suka ce da fir'auna lalle suna so ya daukar musu fansa a zakulo musu wanda ya wannan kisa a daukar sa a gare shi yace to shi ya ba su dama su je yi bincike su kawo masa hujja shi dai ba zai zartar da hukunci ba sai da hujja idan ka masa hujja bayyananniya ga musasshiya cewa lalle ga wanda ya kisa to zai dau mataki a kansa suka buga suka buga bayan da za su shiga ruwa ana haka washe gari sai ga shi wannan ba Isra'ila da nan musa ya ce maka jiya sai ga shi yawa ya sake janyi wani faɗan kuma suna faɗa da wani bakin dai kuma sai sake neman annabi musa ya agaza mashi sai annabi musa ya ce kawai da irin fitinan nan mace ne jiya ka yi faɗa yau ma ka yi faɗa hmm, ba ka so ka zauna lafiya sai annabi musa ya taho a fusace to shi ganin annabi musa ya taho a fusace kuma ga magana da ya gaya masa sai ji tsoron a kai shi zai fashe yau Shi ne sai ya ce ya Musa a ture da anta kutulani ka ba ka talta nafsan bil ams ce kana so ka kashe duka wayar da ka kashe rai jiya to shi da abuwa ya gale shi bai taba kowa ba aka tafi shi wannan da suka yi fadan sai ya gano ashe annabi Musa da yake sajiya domin ga abin da wannan ya ce ka ka talta nafsan bil ams kuma annabi Musa ya ce bai rabo da fada kenan fada suka yi annabi Musa kashe wancan shi na sai tafi ya ga mutanen Fir'auna ai ya samu wanda yake sanna ya ce ba kowa bane facin Musa ya aka kace Musa ya ce kunji kunji kunji kunji suka tattauna suka yi nazari suka tabbatar lalle wannan hujja ce gamsasshiya ta tabbatar da cewa lalle annabi Musa shi wannan yake to amma yanzu ya za a yi mecece shawara suka tattauna suka zartar da cewa a tafi kawai aje a kashe shi shikenan aka zuwa wanda za su kashe shi umarni su tafas ne su kashe shi kafin su zo kisan shine wani daga ciki ya zame ya bi wata hanya mafi kusa ya iso ga annabi Musa ya ce kaji kaji abin da aka tattauna na haka maza maza tattara ka bar gari shine annabi Musa alaihi salam ya tattara ya fita ya fita kamar yadda Allah ya ce fa kharaja minha khaifan asqurati ya tarqabu yana lura yana dako ta ina za a kawo mashi hari kaga wannan tashin hankali ne Allah ce to ka shiga wannan tashin hankali muka sauƙaƙa maka sai muka kai ka guri da ka amanta wuri amintaccen wuri garin da yake bai da alaka da fir'auna fir'auna bai da iko a garin da yace Allah ya ce falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmi alzalimin ce kada ka ji tsoro ka riga ka kubuta Allah ya riga ya tsirar da kai daga mutane azzalimai domin wannan gari bai karkashin ikon fir'auna kaga Allah ya mutar da shi bayan tsoro kaga wannan baiwa ce ya shiga cikin fargaba da tashin hankali Allah ya mutar da shi to duk waɗannan Allah yana rigaya masa ni'imomi da baiwa baiwa da yayi su a gare shi kafin a zo ga wannan shine ce, wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi muka tsirar da kai daga kunci da tashin hankali da fargaba da ka shiga muka tsirar da kai sai Allah ya ce wa ka futuna kuma muka maka jarabawa jarabawa shine fatanna ka futuna wannan futun masdar ne na fatana fatana yana zuwa da jarabawa yana zuwa da ibtila'i yana zuwa da fitina duk yana zuwa da ma'anonin waɗannan an gane yana zuwa da azaba yawma hum 'alan nari yuftanuna malamai sun ce yuftanuna yu'azzabuna to da haka ma'ana fatana tana zuwa har da ma'anar azaba to anan yace eh, wa fatanna ka fuduna muka maka ibtila'i ibtila'i wannan ibtila'i malamai sun fassara shi da wani dogon hadisi da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wanda ibnu jarir da tabari ya kawo hadisin yana da tsawon gaske haka nan ibnu kasir shi ma ya rawaito hadisin ya kawo a tafsirin sa amma bisa ruwayar imamu nasa'i ya kawo hadisin yana da yawa hadisin dai abin da ya kunsa duk wani wuri da annabi Musa ya shiga tashin hankali Allah ta'ala ya masa mafita to suka kawo shi a cikin nan sun kawo tun daga haihuwarsa da yanda aka haifa annabi Musa a shekarar da ake kisa da yadda Allah ya wa mahaifiyarsa wahayi ta jefa shi cikin ruwa da sauransu duk yana cikin wannan ibtila'i haka nan da yadda ya fada hannun mutanen Fir'auna da yadda matar take neman Fir'auna ya kyale mata shi da kirebar mata shi shi ma daga cikin ibtila'i haka nan da lokacin da fir'auna annabi Musa ya rike gemun fir'auna ya fuska da karfi fir'auna ya ce bai yadda ba sai ya halaka shi ta ba shi shawara to ka gwada shi da dabino da garwashi in ya zaɓi garwashi to kaga yaro ne sai ka kyale shi in ya zaɓi dabino to kaga kana iya cewa yana da hankali sai ka kashe shi sai ya zaɓi garwashi nan ma yana daga cikin ibtila'i to ire-iren waɗannan su suka kawo shi da yawa a hadisin sunan hadisin ma hadisul futun saboda sa'id ibn jubair ne yanda zo a hadisin sa'id ibn jubair ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce wai me ma'anar wafatan naka futuna sai ce to fatan naka futuna yanzu kan lokacin da ka tambaya ka makara amma an kana so a baka labarin ta gobe ka fito tun da safe ai ta baka labarin ta sai illa ba sha Allah shi da yawa ya gari ya samu ko ya tawo gida Abdullahi dan amma ya jira shi yana zuwa shi ne ya bude masa shafin fasara fatan naka fatuna sai da ya bashi hadisai mai shafuffuka da yawa a fassara wannan fatan naka na duk ta kunshi kisar annabi Musa da irin yanayi da ya shiga tun daga haihuwarsa har zuwa girmansa har zuwa lokacin da Allah ya aiko shi gurin Fir'auna da irin yanda ya fuskanci Fir'auna da kuma yanda ya fitar da mutanansa da gari cikin dare suka fita da yanda suka shiga wannan tsaka mai wuya nan gaba ga ruwa baya ga Fir'auna da mutanansa Allah ya masa wahayi ya jefa sanda ruwa ya dare suka shiga ciki suna gama fita a lokacin ko mutanen Fir'auna sun gama shiga sai Allah ya wurute ku umarni ta hade ta halaka mutanen Fir'auna duk wannan na daga ciki haka nan gwagwarmayarsa da bani Isra'ila da yanda suka zo bayan Allah ya tsirar da su suka ce ya Musa ji Allah la ilaha kama lahum aliha shi ma na daga cikin wannan fitowar ne haka nan da lokacin da Allah ta'ala ya kira shi domin ya bashi masa magana ya bashi sako anan ma annabi Musa ya tafi ya ce Allah ya kira shi na wa'adin kwana 30 da haka da ya tafi bayan ya kwana talatin ya yana azumi ya azumin kwana talatin a ranar talatin din zai zo ganawa da Allah to a ruwa raka ce ranar na talatin din da ya ga azumin kwana talatin yanayin bakinsa ya canza ya ga bai yi daidai ba a ce ya je gurin Allah da wannan wari na baki sai ya samu itace ya gyara ya wanke bakinsa ya tsaftace bakinsa tsaf ya kyau sai ya tafi sai Allah ta'ala ya ce ya aka annabi Musa ya ga sauya yanayin bakinka sai ce ai Allah kwana 30 da dai ina azumi shine daga barin gyara sai Allah ce to ai wannan warin bakin nan na sanadiyar azumi ya fi mun turaren miski kai shi to zaka yi tunda ka riga ka wanke shi ka bata shi sai ka koma ka sake azumin kwana goma bayan kwana goma sai ka taho kar ka sauya shi shine ya ƙara kwana goma to wai dan wannan kwana goma da ya ƙara shine har wani ana ce musu Musa Samiri wanda zamu zo mu ga kissa sha wannan sura ya tafi ya sassaka musu dan maraki ya ce ai ga Allahn Annabi Musa nan Annabi Musa ya ce muku ya je ganawa da Allah amma ga Allah nan shi ya bace shi nan sai suka duku ga bautan maraki shi ma wannan na daga cikin ibtila'i haka nan suka yi ta kawo su wannan shine hadisul futun yana da tsawo amma abin da ya kunsa kenan rayuwa da irin gwagwarmaya da annabi Musa ya shiga da irin tsaka mai wuya da ya ta shiga wanda Allah ke tsamo shi to waɗannan su ne wafatan naka futuna sai Allah ya ce a karanta falabista sinina fi ahli madyan sai ka zauna sinina shekaru su ne sinina kaga ba shekara da yawa ba bi ba shekara dama ko takwas ko goma domin ya ce ala ni urida an ulki haka ihda a tayya ne ala an samani ya hijaj wajibin da nake so ka rike min a matsayin sadakin wannan ya da zan baka shine kamar kiwo na samaniya hijaj shekaru takwas fa in atmamta ashran idan ka kammala goma to wannan amin indi daga wurin ka ne ba ni na wajabta maka ba to yana nan Musa ya kammala ko takwas ɗin, ko goma Abdullahi dan Abbas ya ce goman ya cika shine akmalul ajalai shine Allah ya ce falabista sinina fi ahli Sun thumma ji'ta ala qadari sai ka zo bisa ga tsari yanda Allah ya tsara ya kaddara haka ka taho Da haka komai na gudana bisa ga yadda Allah ya tsara shi Allah ya tsara daidai wannan lokaci a daidai wannan wuri zaka taso kuma zaka isko nan kuma Allah ya maka magana a daidai wannan wuri shine Allah ya ce summa ita ala kadari kaga da wannan yana gudana ne a lokacin da Allah ya da shi innani ana Allahu la ilaha illa ana yayin da ya ga wuta ya tafi gurin wutan domin ya samu dan wani makamashi da zai zo kunna wuta ko ko ya samu wanda zai nuna masa hanya sai Allah ta'ala ya ce inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil al muqaddas du'a sai Allah ya ce wa ana ikhtartuka fastami lima yuha har yau can Allah ya nuna masa mu'jizozi yace da shi ma tilka mini ka ya Musa qala hiya sa yace to aljiha Allah ya gwada masa mu'jizozi da kudura ta Allah sai yace to yanzu ga sako izab ila fir'auna innahu taqa sai ya roki Allah ya bashi wasu abubuwa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdat sai Allah ya ce kad utita su ulaka ya Musa an baka su kuma ai kafin nan ma an maka baiwa shine Allah ya ce jero masa iz awhayna ila ummika ma yuha an igrifi bil tawuti fagrifi fil yami falul har aka zo nan yace wasana'tuka li nafsi idhhab mai har aka zo ne yake cewa falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin sannan ka zo akan kaddara da tsari yanda Allah ya tsara da haka wannan zuwa naka ya zo ne a bisa kaddara bai zo haka kawai ba dama Allah ya riga ya tsara wanda kai ba sai kai wani tasarrufi ba duk za ka tafi kai naka bige bige bige bigen ka zai tsari ya taho daidai kan yanda Allah ya tsara shi ka wanda muka ji a kisa da ta gabata ina jin a surat maryam ne na kissan mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa da annabi Idris mala'ikan mutuwa ya taho annabi Idris ya roki mala'ikan da ke ka masa wahayi cewa an sanar da shi cewa ayyukansa da ke tafiya sama shi kadai sun fi ayyukan duk sauran mutanen da ke bayan ƙasa yawa duk sauran mutanen da ke bayan ƙasa aka tattara ayyukansu gaba ɗaya bai kai aikin Idris shi kaɗai ba da ake kaiwa sama ne sai ce to yana so ya roƙa masa mala'ikan mutuwa ya ɗaga masa kafa domin ya ƙara yawaita waɗannan ayyuka sai ce to haka ne to mu tafi mana ai can nan yanzu mu haura sama mu je ka ga mala'ikan mutuwa ka nemi haka da bakinka wataƙila ya karɓa maka yace sai ɗora shi aka faɗa suka haura sama suna haurawa sama sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sai suka ci karo da mala'ikan mutuwa sai shi ai ma kai muke rewa yace me ya faru yace kaji kaji kaji kaji kaji abin da Idris yace yace amma yanzu tukunna kafin komai ina Idris sai ce ga Idris nan a bayana yace haba ni abin ya ban babaki Allah ya ce da ni zo in dauki ran Idris a sama ta hudu ina mamakin me zai kawo Idris sama ta hudu wanda dai na san Allah duk abin da ya tsara baya sabawa ga abin da ya tsara da zan cewa Allah ya za ya dauki ran shi a sama ta hudu to amma ba na ja da Allah kawai sai na sako yanzu sako wanda nayi sama ta hudu na zo ne in ga ina zan ga Idris sai ko gashi ka zo wanda shi <laughs> shi kenan sai a shirin shi bai jira wata wata wato an karba ba a karba ba ba za a tattauna a'a Allah ya ce tafi ka a shirin an gama magana sai Allah ya ce da ka 是啊，是那个那个菜。 to zaka shi ke da zare to da ga irin waɗannan abubuwa ba Allah bane ya ce wa Idris lokaci kaza ka ce da mala'ika kaza shi kuma ya dauko kai zo da kai sama sai abu kaza ya tsaro A gaba Allah bai haka amma yanzu kai zaka duk abin da zaka gudanar sai ka tsara to kai ka taso daga kaza ka zo kaza ni in taso sai mu haɗu a daidai misali lokaci kaza ina iya isowa kaza kai lokaci kaza ka iso kaza ko lokaci kaza sai ku tsara to amma Allah shi ya riga ya tsara abubuwansa kai baka ma sani ba hankalinka na wani guri yanda kake tsara abubuwan ka daban sai Allah ya kaddara maka kaza ka yi kaza don kuma abinda Allah yake so ya auku sai ya auku sai gan ajali ne a ce oh kaga ajali ne ya ja shi mutum yana zaune ya ce a ah, sai ya je kaza na ce aka bari ya ce a ah, sai ya je sai ga ya tashi ya tafi yana tafiya don kuma sai ajalin ya zo saboda Allah ya riga ya tsara to shine Allah ya ce wannan abin duka ya gudana ne bisa ga tsari da kaddara shi ya tsara shi iyaka kawai kai kana ta harkokinka baka san ina abu zai kai ba amma yanda Allah nan ya tsara haka zaka zo ka cin mushi shine wa sun maji ita la kadarin ya musa na'am wa qana'tuka li nafsi Allah ya ce wasana'tuka li nafsi istana'a daga sana'a ne shi ba kaga can mun ji Allah ya ce walitusna'a ala aini an gane wancan san'antawa na tarbiyyantarwa da rayarwa wannan kuma san'antawa na kirawa an gane asalin ma'anar sana'a shine kirawa to da nan tamsili ne misaltawa Allah yi Allah ya ce wasana'tuka li nafsi ma'ana Allah ya ya siffanta mana yanda ya tanadi annabi Musa da yanda ya shirya shi da yanda ya halicce shi da yanda ya saba masa zuciya ya tsarkake masa zuciya da yanda ya yi masa wannan tanadi da ɗaukaka sai ya siffanta shi da kira kamar mai kira ne yana kera abu kaga mai kira wanda ya saba kira abu ya saba kira tukunya ko ko tela ne ya saba yin dinki kaga yana aka ce dinkin sa ne nashi kaga zai tsaya gyara da kyau saboda shi zai ma ba wani zai ma ba haka nan idan aka ce eh, mai kira ne yana kira tukunya ko wani abu aka ce ai wannan shi kansa zai wa kaga zai tsaya gyara ta da kyau domin nashi to sai Allah ya musanta yanda ya tanada Annabi Musa domin ya aike shi da sako kaman wanda ya tanada abu ne ya kera abu domin kansa shi shi kadai domin amfanin kansa alhalin kaga Allah shi bai abu domin amfanin kansa amma saboda hikimar da Allah ya eh, tanada annabi Musa ya dauka kashi ya bashi wannan ya tsare shi ya tsarkake shi sai Allah ce kuma na kera ka na zabe ka domin na. ma'ana domin isar da sako na, domin sako da nake so in tura ka da shi in aike da kai zuwa mutane shi sa na maka wannan zabi na maka waɗannan baiwa na maka waɗannan hikimomi domin isar da wannan sako sai Allah ce to ga sakon izhab anta wa akhuka tafi kai da dan uwanka kamar yadda ka roka kuma Allah ya ce ya baka to da ka gashi nan kaga can Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha nan ko da ya roka kuma Allah ya ce ya bashi sai ya ce to izhab anta wa akhuka kaga ce abin da ya roka Allah ya bashi kuma gashi an gani yace tafi kai da dan uwanka Haruna ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu lalle shi fir'auna bagha ya wuce iyaka wuce iyakarsa shine cewa shine ubangijin samai da ƙasa shine abin bauta alhalin bauta hakki ne na Allah shi kadai to ka ya wuce iyakarsa bawa na Allah amma ya ce shi ma a bauta masa to ya wuce iyaka shine Allah ya ce la fir'auna innahu bagha faqula lahu idza ba anta wa akhuka bi ayatina na idza ba anta wa akhuka bi ayatina ku tafi kai da dan uwanka bi ayati da ayoyina wala taniya kada ku yi rauni taniya shine rauni wana yani tani anta taniya antuma an gane ko tanu Antu. da haka wala taniya kada ku yi rauni wala taniya fi zikri cikin ambatona kada ku yi rauni cikin ambatan Allah domin ambatan Allah shi ke karfafa ku duk inda ka shiga yawan ambatan Allah shi ke karfafa ka shi ke karfafa zuciyarka shi ke ƙara ma jarinta shi ke ƙara tabbatar da kai sai babu yanayi da zaka shiga face ambatan Allah yana da taimako a gare ka Allah ce ya allazina amanu idza laqaytum fi'atan fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya kwana suka yi imani dan kuka kada da wata tawaga mayaka ku kafu ku sayu fasbutu kuma ku ambaci Allah da yawa da fatan ku samu dacewa to da ka ambatan Allah shi ke karfafa zuciya duk abin da kake fargaba a kai kana so ka yi shi amma kana fargaba kana jin rauni to ka ambaci Allah yawan ka ga Allah shi zai karfafa da zuciyarka ka ci gaba da wannan abu yace wala taniya fi zikri idhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna kaga yace izhab anta wa ka bi ayati ku tafi da ayoyi na kada ku rauni in kun tafi ina za ku je izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna innahu taqa lalle shi fir'auna daga ya wuce iyakarsa ya ce shine rabbukumul a'la alhalin shi bawa ne rabbul a'la din yana nan sama da shi to haka ya dawo daga wannan shishigi da yi ya dawo ya yadda cewa ba shi bane rabbul a'la rabbul a'la yana nan ya yadda da rabbul a'la din na قولا لينا لعله يرجع ce fa kula lahu qawlan layyinan ku ga masa magana mai taushi magana mai daɗi magana cikin limana magana cikin sanyi la'allahu ya tazakkaru da fatan yayi tunani yayi nazari ya gano aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah ku duba ga hikima ta Allah Allah ya ce da annabi Musa da annabi Haruna su gaya wa Fir'auna magana mai taushi kaga Fir'auna sai kowa dagawa a lokaci. babu dagiya wanda yake kangararre irin fir'auna babu mai sabo na Allah bayan kasa wannan lokacin irin fir'auna sannan kuma babu waɗanda suka fi ɗaukaka da kusanci ga Allah da tsoron Allah a wannan lokaci irin annabi Musa da Haruna amma Allah ce da su faqula lahu qawlan layyina da haka shi faɗa wa shugaba ko wani magana mai daɗi bai nuna cewa wai kai kana da tsoro ba ko ko a kai baka faɗin gaskiya sai ka zama to kana faɗin magana da kaushi kana tsinuwa kana kira kana ɗebe albarka kana zagi da cin mutunci sannan zaka zama to mai kira ga Allah ba haka bane qaulan layyina ya fa fa'ida Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah hikimarsa shine ya kira shi ya sani in yayi imani kaga fa biha wani ba in bai yi imani ba an dauke masa hujja bai da hujja Allah yana da ikon da ba sai aika da Musa da Haruna ba yana da ikon da zai halakar da shi nan take amma da hikima sai tura masa annabi Musa da annabi Haruna kuma yace fa qula lahu qawlan layyina da haka magana mai taushi ita ta tasiri kai mai kira kana so ne kiran kai tasiri ba wai so kake ka nuna wannan cin mutunci wannan so kake ka nuna masa cin mutunci ko kai fada da shi to kaga wannan abu ne daban tun daga zuwan ka dama da bala'i zaka bude da fada zaka bude da bace bace to amma da yake kai nufin ka ka jawo shi yana kangarewa kana so ya dawo yanda ya daukan shi nan kana so ka sako da shi cikin hikima to haka wannan sai an yi amfani da hikima sai sa Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha haka wannan dabi'a ce mai kyau ga duk wani mai da'awa mu riki wannan yanayi na kiran mutane da qawlan layyinan da nuna wa mutane abin da ya kamata da karantar da mutane da nuna musu da musu bayani a cikin limana ba da bayani na tashi hankali bayani na korewa ba annabi ya ce yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira ko mutane albishir kada ku kore su to haka duk wannan yana daga cikin abin da za mu yi amfani da wannan kalma ga gawar mutum to sassaucin nan yana iya masa tasiri ya yi imani kuma hakan ya taimake shi in yi imani shi ya tsira kuma kai ka ci nasara saboda ka kira mutum ya ansa wannan ita ce babban nasara ba kawai ka kira mutum ba amma ya yi kaza kai ne ka kira shi a'a cin nasara ka ka kira shi ya ansa to ka kai gaba kowa cin nasara sai Allah ya ce sai suka ce ala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina suka ce ya ubangiji mu muna gurin ya gaggawa akan mu gaggawa shine ya sa maza maza dauki matakin hukuma akan mu mun kawo masa da magana da bai taba ji ba mun ci zarafinsa an zo an ce akwai wani Allah ba shi ba maza maza a gaba da mu sai ban yi muna tsoron yi mana wannan gaggawa au an yatsaga ko koyi dagawa a kanmu ya wulakanta mu ya nuna mana takabburancin nan nashi shine dagawa da izza da wannan girman kansa ya sa a ci mana mutunci to wannan shine abin da muke tsoro sai Allah ya ce da su la takhafa qala la kada ku ji tsoron komai inna ni ma'akuma ina nan tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina gari da kaga Allah na tare da su tare da su da taimakon sa Allah ta'ala yace yana tare da bayin sa nau'i biyu ne akwai tarayya gama gari Allah shi yana tare da kowa kamar yadda yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wa la khamsatin illa huwa sadisun wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah shi yana tare da mutane aina ma kanu duk inda suka kasance kaga wannan tace ma iya amma ga magaruwan da kowa da kowa yana tare da kowa da kowa da mu'mini da wanda ba mu'mini ba da na kwarai da wanda ba na kwarai ba Allah na tare da shi wace irin tarayya ita ce tarayya da ilimi ba tarayya da zaki ba shi sa malamai masu fasara anan sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay bi ilmihi an gane ko illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu ay bi ilmihi wannan kuma tarayya khassa da Allah ne shi na tare da wasu ke bantattu daga cikin bayinsa kamar nan da yace da Annabi Musa da Haruna innani ma'akuma haka nan Allah ta'ala na cewa inna Allah la ma'al muhsinin Allah na tare da masu kyautatawa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam a garu hira Allah ya ce annabi ya ce da sayyidina abubakar inda yake cewa inna allah ma'ana Allah na tare da mu to duk wannan ita ce ma iya khasa ma'anar ta tarayya ta taimako Allah na tare da mu wana zai taimaka mana ba zai bari mu wulakanta ba to da haka Allah ba zai bari mu wulakanta ba ba zai bari ku wulakanta ba duk yanda yake so kuke zato nan Allah ba zai bari abin ya gudana ba Allah ya san yadda zai magance wannan abu sai sai ya ce inna ni ma kuma asma'u wa ra'na fa'tiyahu idh qala la takhafa innani kuma asma'u wa ara fa'tiyahu Allah ce ku tafi zuwa gare shi ku dawo faƙula ina rasula rabbi ku ce da shi mu manzannin ubangijinka ne fa arsil ma'ana bani isra'il abinda muke so ka ba mu bani isra'ila mu fita da su ka ba mu shine ka saki bani isra'ila tare da mu mu fita wannan shi ne sakon da muke so zuwa gare ka bayan sanar da kai cewa Allah ɗaya ne kuma ka yi ɗagawa cewa da kai kashi shige ka dawo shi shige ka ce kai ne Allah to ka dawo kai ba Allah bane akwai Allah shi ne wanda ya aiko mu kuma shi ne ubangijinka da haka ka dawo daga wannan shi shige ka yadda Allah na nan sannan kuma ka bi umarnin da ya yace ne ka saki bani Isra'ila mu fita da su Shi ne an arsil ma'ana fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum kada ka azabtar da su ina ka bi ayatin min rabbik kuma mun zo maka da aya ita ce alama hujja ita ce aya mun zo maka da hujja daga ubangiji da za ta gamsar da kai cewa lalle ubangijin shi ya aiko mu kuma yana da karfi domin abin da zai ba mu damar mu yi kai ba iya yi kaga da ce kai Allah ne da kana iya yin wannan abu tunda mu kaga ba Allah bane ba alloli muke ba amma kuma gashi mun yi wannan abin da zamu gwada maka yanzu na hujjar mu da alamar cewa Allah ne ya aiko mu kaga shi mun yi kaga ce kai da ka kasa kaga kai ba Allah bane sannan mu ma da muka yi ba mu muka yi ba Allah shi ya ba mu domin ya nuna maka lalle da gaske ne shi ya aiko mu kuma shi ke da iko domin ga ikon nasa ya gwada shine kada ce ina ka bi ayatin min wassalamu ala man ittaba al-huda kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a kaga in ka bi aminci ya tabbata gare ka in baka bi shiriya ba to kaga kenan babu aminci tare da kai shine ma'anar mafhumul aya annabi sallallahu alaihi wasallam kansa cinye aiki da sakonni zuwa ga sarakunan kafirai na duniya a zamanin sa yana aika musu irin wannan sako yace musulmin Muhammadu muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hiraqal azimur ruh yace assalamu ala ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya. to kaga wannan shine gaisuwa da suke aikawa manya-manyan shugabanni na duniya to irin ta annabi Musa ya ce da Fir'auna wassalamu ala man ittaba al-huda inna qad uhiya ilaina an karanta ta inna qad uhiya ilaina inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi wahayi zuwa gare mu cewa annal azaba cewa azaba wacce ita ce azaba azaba ta hakika ita ce akan wanda man kazzaba wanda duk ya karyata idan ka karyata sabon da muka zo maka da shi kace a a ba wani Allah sai kai to ka ka karyata to azaba tana kanka haka nan wata walla in ka juya da baya kake an san wannan sako da muka zo maka da shi ko kace baka yadda mu manzanni bane da gurin Allah ka karyata ka juya da baya ka ji karban abin da muka zo da shi to azaba ba tana kan duk wanda ya karyata ya juya da baya inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kallaba wa tawalla yanzu annabi Musa da annabi Haruna sun yi san masa da sako yanzu abin da ya saurasa ji shi kuma wata ansa zai bayar sun ce masa lalle su manzanni ne na Allah inna rasula mu manzanni ne na ubangijinka kaga cewa ubangijin ya nuna cewa shi ba ubangiji bane domin ubangiji bai da ubangiji kaga an ce ubangijinsa to tunda yana da ubangiji to ba shi bane ubangiji ubangiji na asali bai da ubangiji kuma nashi to da haka kenan kaga kai ba annabi bane ubangijinka shi ya aiko mu to da haka in ka daukan ka ubangiji ne to ka aji daga yau ka aji sannan kuma mu manzanni ne nashi ya aiko mu duk abin da zamu gaya maka to sako ne daga gare shi zuwa gare ka inna kad eh, inna rasula rabbika fa arsil daga cikin sakon da ya aika mu da shi shine bayan ka yarda da shi cewa shine ubangiji sannan kuma ya ce ka sake mana bani isra'ila mutafirci sannan kuma ya ba mu hujja wacce za mu nuna maka alama da za ka gamsu cewa lalle shi ya aiko mu tana nan tafi dan haka kuma in kuma ka karyata to azabar Allah fa tana kan wanda ya karyata kaga sun isar da sako cikin limana kamar yadda Allah ya ce da su wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru a wuya. kaga daga cikin qawlan layyinan ba ce da shi eh, in zabta wa tawallaita fa inna alaika al'azaba ba ba sai in ka karyata ka juya da baya azabar Allah tana kanka ba kaga ba su ga wace gaba sai suka ce annal azaba alaman kazzaba wata walla azaba tana kan wanda ya karyata ya juya da baya duk wanda ya karyata kaga ba su nufe shi direct ba duk wanda na daga cikin kaulan layyina to kaga abinda Allah ya ce musu shi sun yi sun isar masa da sako kuma cikin kaulan layyina yanzu saura mu ji da mai zai ansa muna lokaci ko lokaci to lokaci za mu sai anan Allah kai mu gobe sai mu ji ansa da Fir'auna ya bayar da kuma abin da ya kaya tsakaninsa da annabi Musa da Haruna alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara baki daya yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da wannan yana tambaya na cewa Allah ta malam yene ne na tafi tafiya wata ƙasa kuma tafiya mai tsawon shekara na je garin kuma sai ni haɗu da wato mutanen garin matansu akwai fitina ke gare su to sai ni ne in yi aure suka ce to idan na yi aure lallai ba zan daga da matar ba ko ina sai dai wannan ƙasa ni kuma idan lokacin kare karatun ya yi ko kuma tafiyar da ni ta shekara zan dawo gida to shi ya halatta in dan yi yan ƙarya domin in samu in aure in kubuta da waccan fitina babba to ƙarya dai shari'a bata halarta mana ƙarya ba sannan na ɗaya kenan sannan na biyu eh, aure zuwa ga wani lokaci ka ce zan aure ki zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu kuma wannan ni shari'a bata yadda da shi ba amma kana iya auren mace ka aure ta ta zama matarka ba ta da kun ta komai ba an kulla aure an yi aure ana zaune lokacin tafiyar ka yayi sai ka ce to kin gani yanzu gida zan tafi in za ki bi ne fa biya wani ima tashi mu tafi in kuma za ki bi da ba kenan sai a raba gari to kaga na an yi ta da wajewa lami lafiya dama ba sharadi bane wai in zaka auri mace sai ka sharɗanta mata cewa ga inda zan zauna da ke ko sai ka sharɗanta mata cewa ba zan taba ɗagawa da ke daga nan zuwa wani gari ba taba saka wani cikin sharaɗin aure ba to da haka sai ka kulla auren ka yana son auren ya je ne mata da nufin ya zo ya aure kawai ya yi aure an zauna da aure lafiya lau ya gama karatun sai ya ce to yanzu an gama karatu zai tafi gida kuma zai tafi da ita in ta ce a ita ba ta yadda ba sai dai a raba aure to ga ka raba aure kaga wannan fala amma dai babu malamin da zai maka fatawar cewa ka je ka auri mace da nufin cewa auren na shekara daya da ka gama karatu aure ya kare kaga ya kama da nikahul muta irin auren muta ne in shi ake yi kaga ba a yin irin wannan sannan kuma ba daidai bane ka je ka aure mace ka mata kariya kace mata ka aure ta zaka zauna a nan garin ma zaka sace koma kasar ku ba alalan kana da iyali kana da mata kana da yaya kuma kana nufin ka koma kasar ta ku amma ka kace ka ce da ita ka aure ta ba zaka sace koma ban ka aure ta ka riga ka zauna kenan sai ka aure ta daga baya kuma sai ka zo ka gudu ka tafi kamar ta kaga ya zama akwai cin amana a cikin wannan alamar to da haka gara a yi komai keke da keke wallahu a'lam yana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh